Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 27 ga watan Nuwamba shekarar 2020. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya wata babbar kotun tarayya ta ba da belin sanata Ali Indume amma bisa wasu sharuda da ta gindaya sannan za ku ji cewa hukumar kula da albarkatun mai ta najeriya wato dpr ta shirya gangamin faɗakarwa ga masu gidajen sayar da iskar gas kan yadda za a kiyaye haɗuran amfani da gas kamar kowace ranar juma'a muna kuma tafa da rahoto na musamman wannan karan kan barazanar shiga yajin aiki da kungiyar lauyoyi ta ƙasar kamar ta yi bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga kamaru amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya ce an kashe wani masanin kimiyyar ƙasar a wani hari da aka kai. Mutumin da Isra'ila ta yi zargin ya jagoranci shirin kera mukamin nukiliyan sojan Iran har zuwa lokacin da aka gaza shi a farkon shekarar dubu biyu. Ministan harkokin wajen Iran ya zargi Isra'ila da kisan Mohsen Fakhrizadeh a ranar Juma'a, amma Isra'ila ta ki cewa komai kan kisan ko da yake prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya taɓa ambatan sunan day a wani taron manema labarai gidan talabijin ɗin ƙasar ya ce wasu gungun 'yan ta'adda ne ɗauke da makamai suka kai wa Day hari ya mutu a ƙaramin asibiti bayan da likitoci da ma'aikatan lafiya suka kasa farfaɗo da shi a yau juma'a jami'an kiwon lafiya ƙasar australia sun ce cikin kwanakin 28 da suka gabata ba a samu ko mutum ɗaya da ya kamu ko ya mutu sanadiyar cutar coronavirus ba a jihar Victoria wacce ita ce jiha ta biyu mafi girma a ƙasar. Jihar har ila yau ba ta da wani mutum da aka san yana ɗauke da cutar tun bayan da aka sallami mara lafiya na ƙarshe a ranar Litinin. Duk da yake Victoria ta cimma wannan matsayin na kwanaki 28 wanda masana kiwon lafiya suka yadda wanda ke nuna an shawo kan cutar a tsakanin al'umma har yanzu ana samun bulla cutar a wasu sassan ƙasar. Dubban masu zanga-zangar neman kafa mulkin demokradiyya sun cika wata hanya a Bangkok a yammacin yau Juma'a suna masu alwashin yin turjiya ga duk wani yunkuri na juyin mulki a yayin da jita-jita cewa sojojin na kokarin shiga tsakanin masu fafutukan neman sauyi da kuma gwamnatin masarautar ƙasar mai naciya Thailand ta fuskanci juyin mulki sau goma sha uku tun bayan da wani juyin juya hali da aka yi a shekarar alif ya samar da kundin tsari da ya kirkira masarauta da sojoji suka jagoranta waɗanda suka ki kaucewa daga harkokin siyasar ƙasar ko kuma suka ba da damar cikakkiyar demokradiyya ta samu gindin zama waɗanda kuma fadar masarautar ƙasar ke goya musu baya. Juyin mulkin na ƙarshe a shekarar 2014 ya kasance ƙarƙashin jagorancin Prayut Chan Ocha babban hafsan soja a lokacin wanda ya koma prime minister bayan zaben da aka yi a bara karkashin dokokin da ke nuna goyon baya ga bangaren soja da yake jagoranta a wani mataki na kaucewa harin da ake shirin kaiwa mutane suna ta tserewa daga makele babban birnin yankin tigray da ke ethiopia bayan umarnin da prime minister abiy ahmed ya bayar na aiwatar da matakin soji na ƙarshe akan dakarun yankin na tigray Abi ya gargaɗi mazauna makili ranar Alhamis da cewa su kwance mara su kuma kasance a cikin gidajensu yayin da aka umarci rukunin sojoji su kutsa kai. Amma gwamnatinsa ta ce za ta kare fararen hula. A halin yanzu abinci da sauran abubuwa suna cikin ƙarancin wadata a cikin yankin Tigray da ke da mutum miliyan shida. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a hanzarta a kai kayan agaji ba tare da nuna bambanci ba. an kashe ɗaruruwan mutane yayin da sama da dubu arba'in suka tsere zuwa sudan da ke makwabta da yankin inda suke ba da labarin mummunan tashin hankali da suka fuskanta rikicin ya tayar da hankalin kungiyoyin kare hakkin bil'adama da kuma majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka buƙaci abi da ya nemi hanyar diplomasiya da magance matsalar lura da irin wahalallun da fararen hula ke ciki waɗanda sun riga sun sha wahala sanadiyar rauni na tattalin arzikinsu da kuma annobar coronavirus. To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya wata babbar kotun tarayya ta ba da belin sanatan Aliyu Indume amma bisa wasu sharuda da ta gindaya mai shari'a akon aban ya amince da bukatar neman belin sanata indume bayan bayani mai tsaho da ya yi nazari akan hujjojin da lauyoyin bangaren hukumar efcc da na wanda ake kara wato sanata ali indume bisa sharuɗan da suka gabatar na kare su tare da la'akari da mutunta ka'idojin zuwa kotu a kan lokaci da bin mai shari'a sau da kafa da sanata indume ya yi a lokacin baya da ake gudanar da zaman wannan shari'ar kafin a kai ga halin da ake ciki a yanzu wakiliyar halima abdurrauf na dauke da karin bayani a cikin sharɗan da mai shari'a ukun a bangagin daya da suka hada da mika fasban fita a kasashen duniya na sanata ali indumi ga magatakardar kotu kawo wanda zai tsaya masa da ke da kaddara a birnin tarayya abuja da takardun kaddarar sannan rubuta wasiƙa ga kotu da takardun zama da aka yi daga watan oktoba zuwa nuwamba da muke ciki da sauran takardun da kotu ke bukata daga shi wanda aka ba da belin nasa cikin kwanaki goma lauya da ke kara sanata ali indumi masal Oru ya ce za su amurka shari'ar bisa matakan da kotu ta tsara tare da miƙa godiya ga mai shari'a okon aban da ɗaukar matakin ba da belin wanda yake karewa it's a ruling on our application for bail same has been granted and we are grateful to his lordship also we pursue the appeal expeditiously to see that it's determined in time malam muhammad askirama dan mazabar da sanata indumi ke wakilta da ke zama ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci zaman kotu yayi murna kan samun belin sanata indumi alhamdulillah yasa mu kullum musulmai mukan cewa a shugaban Allah ba wanda ya fi karfin Allah ya tasin imanin shi kamar yadda muka sani shi sanata mutum ne mai imani wanda kowa ya san da irin akidan da yake da shi na musulunci da haka ya dauki wannan abun kadara ce ta ubangiji insha Allah kuma mu gode Allah ya vindicate namu kuma insha Allah za mu ci gaba da kushunin kes din har mu gama da wannan case din Allah ya yarda eh za mu shi cikin gaggawa in fact daga yanzu muna fita kotu ma can za mu je mu fara yi muna ma tsammanin wa'ansu ba the end of the day yau za mu submit most of wannan sharadun kuma bayan da za mu ce za mu bari gobe ko ji don mu samu bai kamata yana zo ne a wannan wajen kwana da kwanaki ba. Malam Awal Ahmad da ya halarci zaman kotun ma ya ce. Shi harkan ɗaukan belin mutum provisions of the law ne. Idan kai kuma in mai shi absconding tun farko ba mu yi tsammanin ya kai ga a rike wanda ya tsaya shi wa tima wani ba provided ya riga ya bada bond da ake expecting. So what happened happened amma abin da ya kasance a yau mu ya faranta mana ranmu har yanzu wannan yana nuna cewa no matter what in the end mutum zai iya samu justice a court. Fatan mu Allah ya kai ga lokaci da za a yi resolving wannan issue in tsayawan shi shwadi for maina permanently. A yayin da wasu mutane ke ke murna akan samun belin sanata indimi mai sharhi akan al'amuran yau da kullum abubakar muhammad saraki ya ce akwai lauje cikin nadi kan belin ai abin da ke faruwa tun a baya duk waɗannan abubuwa kawai dan sanata ali indimi dan arewa shi ya saka duka ake wannan abin nan amma har yanzu muna ta ƙara karfafa cewa matsalar ali indimi na ya tsaya da an ba da belin abashin maina da iya kawo abashin maina kotu ba matsala iri ɗaya da sanata eh, na ya Abaribe da ya gaza kawo da Kanu ko ta har yanzu wannan abun abun a duba kuma sannan wannan ba shi ke nuna muna goyon bayan Abdulrashid Maina ba ta yaya mutane za su zauna su cinye shekarunsu na kuruciya. su bauta ma kasa sannan a ce wai batun pension su an zo da dogon turanci da sauransu. Kotun da mai shari'a ukun Aban ke jagoranta ta yi watsi da hujjojin da lauyoyin bangaren EFCC suka gabatar na kotu ta ke amincewa da bukatar neman belin Indumi kuma ta ce ta ba wa sanata Ali Indumi damammakin kawo kawo Abdulrashid na gaban kotu tun daga ranar biyu zuwa sha tara ga watan Oktoba da ma sha takwas ga watan Nuwamba shekarar da muke ciki don ci gaba da sauraron karar zagin da ake masa kafin nan ta ba da umarnin a tsare shi a gidan kaso. Abin jira a gani shine yadda lauyoyi da makarraban sanata Andumi za su bi kadin matakin kotu tare da cika shardan da ta bayar domin sakin wanda ake kara. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Daga yadda Halima Abdulrahman to har yanzu dai muna Najeriya. yayin da 'yan makonnin baya-bayan nan ake yawaitar samun haɗuran iskar gas da kan jawo asarar rayuka da kuma dukiya a wasu sassan ƙasar ya sa hukumar kula da albarkatun mai wato dpr shirya-gagamin faɗakarwa ga masu gidajen sayar da iskar gas da dangoginsa an dai kaddamar da gangamin ne a garin yola na jihar adamawa inda aka lalubo hanyoyin rage haɗuran na fashewar sundukan ga rahoton da wakilin ibrahim abdulaziz ya haɗa mana a wani mataki na kan da garki domin magance yawaita wannan ibtila'in ya sa yanzu hukumar kula da albarkatun man fetur ta najeriya wato dpr shirya taruka na faɗakar da kamfanonin irin illar da ke akwai inda ma aka shirya irin wannan taro a yola da jihar adamawa a dai wajen wannan taro masana sun ko an karar ne game da hatsarin da ke akwai da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin magance su. Well, let us do To kowane tasiri wani taro ke da shi a yanzu Alhaji Sadiq Ibrahim Danjuma wanda ma ke zama babban jami'in hukumar ta DPR a jihar Adamawa ya ce ko dole ne fa a tashi tsaye. Eh, makasudin wannan taro shine shi mukan kira su da farko mu bayyana musu mahimmancin wannan sana'a nasu na sai da gas da ake girki da ita sannan fahimci wani matsaloli suke fuskanta daga nan sai mu bayyana musu alfanu a cikin wannan hada-hadar su na sai da iskar gas. Kai ko ma akwai wani hukunci da hukumar ku za ta yi wa kamfanonin sayar da gas da kawai yanzu ba sa da rajista da ku? Eh akwai matakin da muka ɗauka akan duk wanda ke hada-hadan sai da gas ɗin girke-girke ba tare da ya samu izinin da ba da fari za mu buƙaci mu wayar musu da kai idan muka wayar musu da kai muka nuna musu illan wannan kasuwanci ba tare da sun samu izinin yi ba to daga baya za mu ɗauki matakin rufe waɗannan gurare na sai da iskar gas wanda matakin zai kama ga musayar da hukumomin tsaro su je su yi awon gaba da su. Baya ga sauran masu ruwa da tsaki taron kuma ya gaji kamfanin da ke da rijista. Malam Ibrahim Jada na kamfanin Yola Oil and Gas ya bayyana da suka ji da wannan taro. taro dai ya amfana kuma mun ji daɗin abubuwan da aka tattauna abubuwa da dama yi magana a kai da zai tafi yanzu da har ake amfani da gas a baya duk wayannan abubuwa mu yi wasa da su amma yanzu da abun da aka faɗa za mu kokari mu tabbatar an bi doka yadda ya kamata don illan amfani da shi. bincike ya tabbatar da cewa duk da yawan kamfanonin sayar da gas da ake da su a jihar adamawa kawai yanzu ma bincike na nuni da cewa duk da yawan kamfanonin sayar da gas da ake da su a jihar adama alal misali takwas ne kawai ke da marijista batun da ibrahim jada ya ce fa dole ne a fadakar domin ku kaucewa fushin hukuma tana tafiya da anguwa ne ba gida ɗaya suke konewa ba so duk wani wanda ya karya dokan su da yake abun nan mu za mu tsaya mu tabbatar an biyar da ya kamata wani kira za ku musu su yi kokari su je su yi rajista wanda ya san yana abun da bai kamata bai kokari ya cuta da yaudara masu saya duk ba zai kai su gaba ba koma da menene dai in iya magana kan cewa in kunne ya ji to da gangan jiki kan tsira koma da menene dai in yi magana kan cewa yan kunne ya ji to fa labu da gangan jiki ya tsira ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya to madalla a gaida ibrahim abdul-aziz yanzu kuma ga muhammad awal garba da rahoto na musamman Ƙungiyar lauyoyin ƙasar jamhuriyar Kamaru suna shirin fara gudanar da wani yajin aiki na Simba ya gani a ranar Litinin mai zuwa domin irin tashin hankalin da suka samu tsakanin su da alkalai a wata babban kotu da ke birnin cinikayyar ƙasar Duwala. Wannan nesa na na hira da ɗaya daga cikin ɗan ƙungiyar lauyoyin na ƙasar barista Hamza Muhammad kan wannan matsalar da take nema ta kunno kai a ƙasar ta Kamaru tsakanin alkalai da masu kare al'umma a yayin da ake gudanar da shari'a ga yadda hira mu ta kasance ah, ina tare da barista hamza a matsayinsa na masanin shari'a a kasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka ranar litinin mai zuwa ne ah, masu gudanar da shari'a suke kokarin gudanar da yajin aikin su kan waɗansu matsaloli da suka bijiro ah, barista hamza menene ya fusata su waɗannan masanin shari'a a kasar kamaru za su gudanar da wannan yajin aiki wato wannan abin din lauyoyi ya gana saboda mun ga cewa mu lauyoyi e, wani renin wayo ake kawo mana da kuma ba a ba mu e, matsayin da ya ci kuma wa'annan masu yi mana wannan abin ɗin su ne e, alkalai da kuma eh, su hukumai to shi sa muka ga cewa akwai wani lokaci a domin mun ga cewa kama a kamaru idan muna ana tafiya a lafiya ana rubutu ana so abin nan ba ɗaukan abin da daraja to akwai wani lokaci na ga yau shekara biyu da muka yi irin zartarwa hakan nan da sai ya zamana a lokacin ne gwamnati ta nemi ta kira mu muka zauna aka yi taro aka tsayar cewa yanzu za a bi doka yanzu kowane kurkuku kowane gidan sojoji da su abin nan za su tari lauyoyi yarda doka ta faɗa a tare su to mun yi wannan kundin din an yi duka-duka akan cewa za zama da ita eh, dokan ƙasa ne to yau wata bakwai kenan da muka gama ake jira har yau ba ce komai ba shi muka ga kuma ana dawa kuma maganan bayan din to shi muka ga cewa idan ba haka muke yi ba kila ba za a ɗauki maganar mu da daraja ba Dauka wasa wasa daga baya kuma zuwa barista to ai ana zargin ku da cewar akwai matsaloli tsakanin ku da kwastomomin ku kuma ma ba ku musu a irin ayyukan da ya dace shine ma yasa ma har gwamnati ta yi fishi kan wannan al'amari a wato akwai abu da za a lura domin maganar da ake so a kawo maganar na cin hanci ne to an bi wa'yansu lauyoyin guda biyu akan cewa su an ba su kuɗi akan za su je su ba alkali cin hanci to su kuma da suka ɗauki wannan kuɗin akan cin hanci haram ne hmm. ba a yin shi ba dokan bata wannan ba hmm. to suka ɗauki kuɗin suka cinye hmm. to shine yanzu wa'annan ne sai suka yi suka ga shi alkali suka ce ai mun ba da kuɗi a kawo muku sk an kawo wannan kuɗin wa kuka ba mu kuɗin mun ba wa lauyoyinmu to ai gara mu yi magana da lauyoyin shi lauyoyin suka zo an ba ku kuɗi eh an ba mu kuɗi nawa miliyan uku na yin me kuɗin mu ne an biya mu aikin mu da muka yi amma ba su ce an ce mu kawo muku na cin hanci ba to a nan babban matsala ya so mu fitowa to she zamana kuma yanzu ƙarin bayani shi aka ɗauki su lauyoyin ɗin shi aka tura su kurkuku to yarda kuma dokokin kamar suka tsara wato mutum da yake da gidansa da aka san yana je hauraye gangaro ba je gudu ba yana nan ba za taɓa rike shi ba za ta taɓa sa shi a kurkuku ba shi an yi masa shara har ta ƙare a irin wanda muke kira deli wa'annan kuma ana su ne na delin din wato duk dai idan za a yi musu shara idan an kama cewa akwai laifi ba za a iya ba su sama da shekara goma ba ga ɗaya zuwa goma to barista kuna ganin idan kuka yi wani yajin aikin bai zai iya kawo ƙasa kamar matsala ba musamman wajen yadda zaka ake cikin wani rigimu an taɓa yin irin wani a can bangaren ingilishi wanda har yanzu haka ana ta fafatawa wadda waɗansu suka samu suka shiga wannan kuma ya zama wa ƙasa kamaru ku. Mm, ni na tsaman wannan bai je kawo matsala ba domin wato ba kokuwa za mu je yi ba tsayar da aiki kawai muka yi mm. to wayancan kuma ai kaman wanda aka yi kwanaki can da aka je da watan goma sha ɗaya nan aka je aka samu su lauyoyi a cikin gidan shari'a aka zuba musu su eh, duka har da su abin nan na yawa na zafin ido duka barkonon ido to barkonon tsohuwa yawa aka zuba musu to ai wannan ne ma zai iya kawo matsala to ai yanzu su na lauyoyi yadda suka suka ce kawai ba za mu je wajen shari'a ba mu zauna duka a gidanmu wato ko za ka tafi ba za ka je da kayan yin shari'an din ba za ka je ne kila ka je ganin wani ko kuma ka je barin wani takarda haka amma babu shari'a menene fatan ku yanzu haka fatan mu wato abin da muke nema ya zamana duk aikin da za mu yi yadda doka ya tsara a yi shi haka a yi yadda doka ya tsara wannan kawai abin da ake tabbata. Alhaji Garba Abubakar mai bayar da shawara ne ta bangaren harkokin shari'a a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru shi ma ga abin da ya labarta mini a yayin da muka tattauna da shi. Wato masu sana harkokin shari'a a ƙasar Kamaru suna shirin gudanar da zanga-zanga mai ƙarfi a ƙasar. a irin wannan zanga-zangar ne ya kawo ko ya haifar da matsala musamman a bangaren masu amfani da harshen ingilishi to yanzu gashi kuma suna nema su yi na gama gari a matsayinka na masanin harkokin siyasa na gwamnatin kasar kamaru me za ka faɗa akan wani abin da yake nema ya faru da kasar kamaru kada ka haɗa zanga-zangan din eh, shashin ingilishi na lauyoyi da wanda yake shashin faransa ba daidai ba ne na ingilishi suna da manufa daban wa'annan 'yan uwansu guda biyu su suka damfari wani mai wanda aka kai shi gaban kotu aka yanke shari'a shi wannan wanda suka ba da kudi wasu ba wa masu shari'a domin ya samu abuwa shi ya tambayi kuɗin shi abin da ya kawo matsala ke to shi sa kaga su kuma lauyoyi ba su da izini su dinga irin wannan abubuwan ne domin lauyoyi da ka gansu in ba kana hirar su ba cuta ne to wannan karon tsakanin su da 'yan shari'a da akwai abubuwa da yake haɗe suke harkan su tare to wannan ta ɓaci ne shine kaga wannan eh, matsalin ta fito akan za a ba wa mai shari'a miliyan uku ne ne ba a bata ba shi kuma wancan shi ya tambaya ce a kudinsa a nan rikici ya fito a wajen shari'a to yayin da rikici ya barke haka a me za ka iya faɗa kan gwamnatin ƙasar kamaru me ya kamata a ce yanzu ta fuskanta domin zai yiwu ƙasar tana cikin waɗansu hali wanda bai kamata a ce an fito an yi zanga-zanga ba domin su an harabta don zanga-zanga in ka kula kwanakin bayan ma a 'yan siyasa an takura su an ce ba za su yi da zanga su ba to shin yanzu me ya kamata a ce ba takura mutane ake yi ba kasan kamaru kasa ce wanda take da irin dokokinta kafin ka yi wani abu da akwai hanyar da za ka bi ka samu izini ka yi shi wannan yanzu su sun ce daga ranar litinin za su yi yajin eh, kotu to yanzu shi mu jira mu ga yau da litinin me zai haifar ka gane ai amma abin da suke nufi yadda su suke so gwamnatin kamar ba za ta ce yau a yi tsayar da shi za a iya amma matsala ne da ya gano shari'a shari'a kuma dole a bar su masu tafiya da shari'a hukunta tukuna kafin gwamnati ya nemi hanyar da zai kawo sauki a wannan al'amari. Baka ga gwamnati ya kamar sai bi a tafiyar da wannan harka ba? Ba sai bi domin kuna so ku haɗa gwamnati da shari'a. Shari'a tana da hanyar ta daban gwamnati na da ta hanya. Ko mai na da hanyarsa. She shari'a ya gama tukuna gwamnati ina da hanyoyi da zai nemi afuwa ga wannan wanda aka yi masa shi aka yanke masa shari'a sai su yi haƙuri su jira an ce ba za a bashi yanci ba ai luwa ne ai an ce za a bashi yanci luwa ne yanzu shi mai shari'a ina da hanyoyi biyu ko ya bashi yanci ko kuma ya ce ya je jira a gidan kurkuku Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru to a gaida Muhammad Awal Garba Wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. ga labaran wasanni daga Kamaru. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru tana cikin takun saka tsakaninta da shugabannin gudanarwa na harkokin wasannin lafiya na wannan shekarar kasancewar yadda wata kotu wadda take shiga tsakani na masu shigar da ƙorafe-ƙorafen su a gabanta na ganin irin yadda ake musguna musu ta ba wa shugaban kula din damar cewa su fara gudanar da wasannin su amma shi kake ji kamar an shuka dusa malam zakari mai bin diddigin al'amuran wasannin kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar kamaru sai mu ce allah wadai Gami da al'amuran da suke wakana yanzu a kasashen kuma kasar mu na kamaru saboda idan ka duba abin da ake ciki wato gaskiya abin ban haushi ne kuma abin a yi allah wadai ne ya za a yi a ce kotu da ke kula da wasanni wacce idan akwai matsala ake shigar da kara to shi zama da yanzu ita wannan kotun ta fitar da sakamako ta baiwa ainihin kungiyar mai tafiya da wasan kullun kafa a kasar kamaru gaskiya ta ba shi ita wannan kungiya za ta fitar da kakar bana na 2020 zuwa 2021 haka zalika ko ya kake ganin yadda hukumar kwallon kafa ta fifa ta yi kokari na ganin cewa ta sanya wa shugaban hukumar kwallon kafa na nahiyar afirka ahmad ahmad wani tarnaki na cewar ba zai shiga wani harkokin wasanni ba har tsawon shekaru biyar a nahiyar mu ta afirka kuma ana ganin cewa kamar yana kokari na goyawa tsohon kaftin na kasar jamhuriyar kamaru samuel eto baya domin ya mai sa. shin wannan magana akwai kashin gaskiya kuwa to mama awal garba baya ga hukuma a tafiyar da ake yi ta wani bangare kami magana mai gurbin shi wato shugaban hukumar wasan kwallon kafa na nahiyar afirka baki daya wato ahmad ahmad da aka dakatar da shi cewa ana neman cewa Samuel ito a'a duk wannan jancen banza ne samuel eto bai daga cikin 'yan takara wadda anin za su tsaya takara na maganar in zabe na shugaban hukumar wasan kolon kafa a nahiyar afirka duk wannan jancen banza na eto babu ruwan shi maganganu ne kawai na wa'anda ba su san abin da yake faruwa ba eto bai zai tsayawa takara ba an riga an sanar da mutane biyar ko kuma mutane hudu daga cikin da akwai yan daga da dan kasar cote d'ivoire da kowa ya sani ko yawa wadda aini ake gani cewa shi kan shi Ahmad Amar ko kuma Gianni Infantino na gani kamar shi ne ainihin wato zai mara wa baya domin tsaya eh, domin ce lashe wannan zaben. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida Muhammad Awal Garba da labaran wasanni yanzu kuma sai zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice. talabijin ɗan ƙasar Iran ya ce an kashe wani masanin kimiyyar ƙasar a wani hari da aka kai. Mutumin da Isra'ila ta yi zargin ya jagoranci shirin kera mukamin nukiliyan sojin Iran har zuwa lokacin da aka wargaza shi a farkon shekarar dubu biyu. Ministan harkokin wajen Iran ya zargi Isra'ila da kisan Mohsen Fakhrizadeh a ranar Juma'a, amma Isra'ila ta ki cewa komai kan kisan. Ko da yake Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya taɓa ambatan sunan Fakhrizadeh a wani taron manema labarai. Gidan talabijin ɗin ƙasar ya ce wasu gungun 'yan ta'adda ne ɗauke da makamai suka kai wa fakris dai hari ya mutu a ƙaramin asibiti bayan da likitoci da ma'aikatan lafiya suka kasa farfaɗo da shi. A yau Juma'a jami'an kiwon lafiya ƙasar Australia sun ce cikin kwanakin 28 da suka gabata ba a samu ko mutum ɗaya da ya kamu ko ya mutu sanadiyar cutar coronavirus ba a jihar Victoria wacce ita ce jiha ta biyu mafi girma a ƙasar. Jihar har ila yau ba ta da wani mutum da aka san yana dauke da cutar tun bayan da aka sallami mara lafiya na ƙarshe a ranar litinin. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin nan bari mu amfani da wannan dama mu taya iyalan Alhaji Aminu mai gari murna ɗaurin auren 'yarsa da za a yi wato Fatima Yasmin Aminu mai gari da angonta Muhammad Sani Baffa makon da za a ɗaura gobe asabar a babban masallacin garin bauchi da ke kusa da fada da fatan allah ya ba da zaman lafiya amin yanzu a madadin hadiza kyari wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc